Jaruma Nobel TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryarmu idan mun ɗora. Mun gode. Dakta Bibullah, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin da ke zo muku a jarima Nobel TV. sai kusance tare da ni Umma Fan domin jin ci gaban labarin Dakta Bibullah babi na biyu. cike da tunanin yadda za su kaya da yayin nashi idan ya dawo bacci ya sace sa da asuba ta tashi sam ta manta a ina ma ta kwana bata bude ido ta yi saurin tashi tare da addu'ar tashi daga bacci a bakinta sake bin ɗakin da kallo ta yi wai yau ni Jidda ce a irin wannan gidan ta faɗa a ranta tashi tayi ta nufi bathroom tayi alwala tana idar da sallah ta nufi falo don taya momi aiki sai dai fitar ta momi ma tana sakowa daga saman bene har ƙasa ta duka ta gaida momi cike da kunya ita ma momi da far'a ta amsa tana tambayar me yasa ta fito yanzu momi na fito na taya ki aiki ne murmushi momi tayi sannan tace ayya "Ba ni nake yi ba, ai 'yan aiki ne amma mu je ki taya ni, zan ba zan haɗa kofi." Ba musu ta bi bayan momi har kicin ɗin, kallon kicin ɗin tayi lallai su komai nasu na masu kuɗi ne, ta faɗa a ranta. Momi na haɗa kofi ita kuma tana gefe tana kallon ta, don bata san ma menene wani kofi ba. Hibban ne ya shigo kicin ɗin sanye da ƙananan kaya da suka amshi jikin shi. Ya yi kyau sosai don Hibban ba baya bane wajen kyau da gayu. Sai da ya gaida momi sannan Jidda ta gaida shi a kunyace ba uwa ta zama 'yar gida kenan har da su shigowa kicin. Ya faɗa da sigar tsokana murmushi kawai ta yi bata tanka masa ba. Kan sai mayar ga momi yana kaɗa kiɗin motarsa. Momi ni zan fita. Ka kira ka jira ka sha kofi mana Momi ta tace "No Ke ma kin san ni wannan bai dame ni ba ma? yaya habibullah ne ya koya miki dan ba haka kike ba gaskiya kuwa Habib ne ya koya min Jidda ko zaki raka yayan naki ne a'a momi sannan ta mayar da kanta gare shi daga ɗaya ta kafe A'a momi, sannan ta mayar da kanta gare shi da ya kafe ta da ido. Na gode da taimakon da kai min sosai. Babu komai ki jira ni dawo sai na kai ki bakin titi. Daga haka bai sake magana ba ya fice. Su ma fitowar suka yi ita da momi suka nufi dining room. Sai da momi ta gama shan kofin sannan ta ɗago ta kalli Jidda da ke zaune kanta a ƙasa ta kasa shan kofi ɗin. Jidda me yasa kika baro gidan Jidda me yasa kika baro gida a irin wannan daren kina matsayin mace? Shiru Jidda ta yi ma wani lokacin dan ba za ta iya kin faɗa musu gaskiyar ce-ce ita ba hakan yasa ta fara ba momi labarin ta cike da natsuwa iyayena asalin fulanin adamawa ne sana'ar fata ce ta dawo da su kano babana yana da rufin asiri sosai gida ɗaya suke zaune da kakanninsa kawo audu da matarsa in na marka iyayena sun rasu sanadiyar rusau ɗin da aka yi a wata damina hakan yayi sanadiyyar rasuwarsu na sha kuka sosai na rashin iyayena don ni kaɗai suka haifa mahaifiyata ta rasu da tsohon ciki haka ragamar kula ni ya koma hannun kawuna kawu audu da farko ya nuna min so kamar yadda kamar da ya haifa amma daga baya kuma sai komai ya sauya sakamakon rashin dacen mata da bai yi ba sam inna marka ta tsane ni da macen ganin irin iyayena ne sai da na koma abin tausayi kamar jaka wajen aiki tun ina yarinya tana iya aiken Tun ina yarinya na iya aikin wahala iri-iri duk da babu wani talauci mai tsanani a tare da mu, aka ta dinga ziga, kawuna tana min shari tun baya yarda har ya koma yarda, talla kuwa sai da na koma har da shigowa birni tallan fura, har girma na tana azabtar da ni ita da kawu Audu bai san ban taba tunanin guduwa ba sai da na sa hoton iyayena na yi ta kallon su ina kuka rashin su da na yi. Tun ina da shekaru goma sha bakwai manema suka fara zuwa wajena dole inna ta sa ni nake fita wai a ba jiƙa ni za su yi su sha ba ana haka wata rana wani alhaji lawan da daga nan birni ya shiga ƙauyen mu ya haɗu da ni tunda ya zo ya samu inna marka shi shikenan kullum ya zo da duka take kora ni sai na je don kullum ya zo sai ya bata kuɗi shi kuma kawo audu baya iya tsawatar mata sai dai ma ya ƙara min a haka suka tilasta min sai da na aure shi babu yadda na iya na amince aka saka rana a ranar da na gudu A ranar da na gudu kwana biyu kenan da saka rana a matsayin watanni huɗu masu zuwa na dawo daga aiken da innamurka ta yi min na ɗauko markaɗe na ji suna magana ƙasa-ƙasa da Alhaji Lawan a zaure yana faɗa mata shi fa ba aure na zai yi ba kawai ya zo ne ya lalata min rayuwa innamurka kuwa sai ji nayi tana faɗin wai dama tuntuni ta sani amma ƙarya kar ya sake ya nuna ya bari ranar da aka ɗaura auren sai ya sake ni a ranar bayan buƙatar shi ta biya na razana sosai sai dai Ina shiga zauren ban nuna na ji komai ba, duk jikinsu su yayi sanyi, a tsorace Innamurka ta fara zuba min ashar da faɗin gaskiya ko na ji su ne kuwa fafur na nuna ban ji komai ba. dama ba kullum suke bani abinci ba hakan yasa ban damu ba na shirya na tsaf bayan uban kukan da na ci na alkawarin ba zan kwana a wannan ƙauyen ba na marka ta fita makwabta na kwashe yan kuɗin da nake tarawa na fito ban tsaya ko ina ba sai tasha daga nan na shiga na shigo birni kafin nan kusan gida uku na je amma duk wanda na je bana iya zama dan ba gidan zama ba ne, hakan yasa na fara tunanin ko rayuwata a jarabawa zata ƙare lokacin da yaya hibban ya haɗu da ni nan ma gudowa ne daga gidan wani ɗan iskan mutum Allah ya ƙwace ni shine na fito bakin titi yunwar da nake ji ne sa na kasa tare mota ya same ni a nan ta karasa labarin tana goge hawayen da suka makale mata tun ɗazu ba momi kaɗai ba har hibban da ke tsaye tun ɗazu ji yayi komai ba su san shigowar shi ba ba ƙaramin tausayin ta suka ji ba musamman momi mai son 'ya'ya mata sai jin maganar shi suka yi a kusa da su ki yi haƙuri da dama kowane ɗan adam akwai tashi jarabawar momi ma cike da tausayi da kuma jin wani sabon son yarinyar ya shiga mata zuciya ta kamo hannunta cikin nata lallai na daɗe roƙon Allah ubangiji ya bani ya mace ko da ta tsintuwa ce sai gashi yanzu ya amsa min ta don Allah jidda ki zauna tare da mu zamu maye miki gurbin iyayenki da kika rasa cike da ƙarfin gwiwa ta ɗaga wa Momi kai alamar ta amince don su ta yarda da su ɗari bisa ɗari. Cike da farin ciki Momi ta ce shikenan yanzu ki je ki huta kafin a gama breakfast. sai Hibban ya kai ki ki siyo abubuwan da kike bukata. A'a momi bana bukatar komai momi ce momi ce ya katse ta da bana son musu kuma daga yau bana so ki yi abin da zan ji kamar ba ni na haife ki ba kamar yadda ba zan taɓa nuna ba ni na haife ki ba shikenan momi na gode sannan ta tashi ta nufi ɗakin ta momi amma kina ganin yaya habibullah zai amince da wannan maganar kuwa iban ya tambayi ta murmushi yayi zai yarda habib yana son duk abin da nake so waɗancan ma dan ya ga ban damu ban damu da su bane sosai dole yanzu zai yarda taf yarda yake mugun nan ai wallahi idan ya dawo ƙila da kanta zata sake guduwa dan wannan ko ni bai kyale ba balle yadda ya tsani ya ga wata ta raɓe shi sai anyi magana ya nuna shi mata basu dame shi ba bayan ba wanda ya san me yake aikatawa a can ɗin bugun wami ta kai masa ya kauce yana dariya sai na faɗa masa idan ya dawo kuma wallahi bai isa ya takura wa yarinyar ta ba sai dai shi ya koma inda ya fito kuma dole jidda ta raɓe shi tunda ta zama a gidan nan ita ma hirar habibullah suka dinga yi sannan hibban ya fice daga gidan bayan momi ta jaddada masa lallai ya dawo da wuri ya kai jidda shopping kamar yadda momi ta ce hibban lokacin na ta Kamar yadda Momi ta ce lokacin ma tasowar shi bai yi ba, ya nufo gida don kai Jidda shopping, Jidda na zaune a ɗakinta tayi shiru tana tunanin yadda rayuwa ta sauya mata lokaci guda ta ji an turo ƙofar ɗakin shi a kanta har ta karaso kusa da shi sannan ya ce, "Jidda tunanin me kike yi haka, babu komai ya Hibban, ok ki fito ina jiran ki mu tafi" ya faɗa yana ficewa, hijab ta kawai ta ɗauka ta bi bayan shi a falo ta same shi shi da Momi a zaune da alama magana suke yi. Tashi Hibban yayi ya su tafi sannan ta yi wa Momi sai sun dawo suka fice. A hankali Hibban yake tafiya dama can baya gudu sosai in yana direbin tafiya suke suna hirar su cikin nishadi da annashuwa. dama ita Sajida akwai saurin sabo babban mel ya kai ta da kanshi ya jidar mata kaya kamar hauka sannan suka wuce shagon sai da drinks nan ma siyo mata kayan kwaɗayi iri-iri kafin su dawo tuni jidda ta saki jiki da hibban musamman da ta lura ba shi da wata matsala ga far'a da iya hira gaban dariya sosai A gajiye suka shigo gida su duka biyun tare da kaya niki-niki. "Sannu dota je kiyi wanka kizo muyi lunch." "To momi na," Jidda ta faɗa tana tafiya ɗakin ta. Sai da tayi wanka sannan ta shirya kayanta da suka siyo. Kayan kwalliyar kansu ba ƙananan kuɗi Hibban ya kashe mata ba. A cikin sati biyu, sabo mai tsanani ya shiga tsakanin tsakaninsu da Hibban don wani lokacin ko wajen aiki ya tafi ita take kai masa abinci suyi ta hira a can abin su. Mommy kuwa kamar yar ta haka ta ɗauki Jidda duk Friday sai ta ɗauke ta sun fita gyaran jiki da kitso wani lokacin har wajen shakatawa Mommy ke kai ta hakan yasa cikin ƙanƙanin lokaci Jidda ta zama kamar yar gida har shagwaba Mommy shi kuwa Hibban sai dai yayi ta dariya yana ce mata yarinya yau tunda ta kai wa Hibban abinci ya gama ci ta ɗauki. excuse a wajen aiki ya ɗauke ta suka dinga yawo har gidan ƙawayen momi sai da suka je sai bayan la'asar suka nufi gida bayan uban siyayyar kayan chocolate da ya yayo mata suna shiga falo suna zaunawa suka suna mayar da numfashi kamar waɗanda suka sha aiki Jidda ko kusa da Momi ta zauna tana faman nishi ina kuka je ne haka Momi ta tambaye shi fuska a haɗe Momi ina ofis mana ƙarya kake hibban na kira layin wajen aikin ku an ce ka ɗauki excuse kun fita ina kuka ce ta maimaita tambayar tata kallon kallo suka fara yi da Jidda sun rasa ƙaryar da za su yi don ta haka don ta hana su zuwa ko ina sannan ta muhimmanci yadda ta san halin ɗan nata a baya, momi ni ce na ce. ya kai ni gidan ƙawar nan taki naje gaida ta kingarar nan ta ce na sake zuwa mata fa" Jidda ta faɗa tana taɓa fuska kamar za ta yi kuka. Momi ce ta dawo da kallonta kan Jidda sannan ta ce, "Na kira ta na tambaye ta." Da sauri suka haɗa baki suka ce, "Iye?" Don sun san mun je sun je ɗin. Shikenan ba sai na tambaye ta ba. Na san Jidda ba za ta yi min ƙarya ba amma daga yau amma daga yau kar ku sake zuwa wani waje ba ku faɗa min ba kuma ba zan sake aiki aika ki kai masa abinci ke kaɗai ba sai dai na haɗa ki da direba ku je ku dawo tare ina fatan kina ji na mararce murya ta yi sannan ta ce to momi je ki wanka ki fito zaki raka zaki gyara min ɗakina da sauri ta tashi tana faɗin to sannan ta wuce ɗakin ta sai yanzu ta dawo da kallonta wajen hibban da ke zaune kamar baya magana fuskar nan a haɗe tunda ta ga haka ta san ran shi ya ɓaci tunda shi mutum ne da koyaushe yake cikin far'a da dariya ba kamar ɗan uwansa ba Doni ta yi masa da ya zo kusa da ita babu musu ya karasa ya zauna fuskar shi ta kamo ta juya da ita tana fuskantar tata murmushi ta yi masa sannan ta ce ka yi haƙuri da ni ne ka yi fushi da ni ne bai san san da shi ma ya maye mata da murmushin ba ya ce, "Mommy, ta yaya kike tunanin zan iya fushi da ke kawai na ji zuciya ta yi min zafi da na fuskanci har yanzu ke da Yaya Habibullah kuna zargin ina aikata sabo bayan tuni Allah ya shirya ɗanki ko da zan bi mata ai ba zan iya bin Jidda ba dan yanzu na ɗauke ta a matsayin 'yar uwata ta jini jikin Momi ne ya yayi sanyi tare da wani farin ciki a zuciyarta Kiss ta yi masa a goshi sannan ta sake kallon shi ta ce Hibban na daina zargin ka tuni a zuciyata sai dai ina kare mutuncin Jidda ne saboda sharrin shaiɗan amma yanzu na yarda da kai ɗari bisa ɗari kwanciya yi saman cinyarta yana murmushi wanda ya ƙara masa kyau yanzu kai ma je ka shirya ka fito ku duka mu fita shopping ɗin drinks ya ƙare na gida momi ki bari na je ni kaɗai mana a'a tare nake so mu fita shi shikenan momi bari na je na shirya ya faɗa yana ficewa daga falon momi ma sama ta haye ɗakin ta dan ta shirya Wani haɗaɗɗen falo ne wanda faɗar tsaruwar shi ma kadai bata lokaci ne, tafka-tafkan kujeru ne zagaye da falon, falon da na sake hangowa ne yasa na fahimci ashe gidan falo biyu gare shi wanda kowanne kalar kujerunsu ya bambanta da na ɗayan, komai na falon iri ɗaya ne har kafet ɗin dake malale ƙasan tiles ɗin tsakar falon, idanuwa na ne suka kai kan wani gayan saurayi dake kwance saman kujera mai mazaunin mutane uku three-star, tsayawa ne kallon shi gayen ya haɗu wasa don fuskar shi ya kwanta luf sheƙi da yake yi ga idanuwansa kuwa baƙi siɗik wanda yayi daidai da yawan gashin girarsa dogon fuskar shi na kalla mai ɗauke da kyakkyawan lips ɗinsa wanda yayi kamar an saka pink colour Kwance yake yana tunanin yau kwana biyu kenan bai kira gida ba gashi yayi matukar kewar su har da kaninsa wanda yake jin shi har cikin zuciyar shi, a hankali ya bude idanuwan shi tar Masha Allah sai yanzu naga kyawun idanuwan nashi farare tar da su tashi yayi zaune sannan ya kai hannun shi kan tafkekiyar wayar shi a hankali ya je latsa wayar kamar baya son latsawa lambar momi ya fara kira sai dai shiru ya ji ana faɗa masa akashi take sam shi baya son ya kira waya ya ji Akashi amma saboda momi ce bai damu ba kamar kar ya kira kanin nashi dan shi baya son raini ko kaɗan shi kuma ya tuna bai taɓa kiransa ba sai dai shi hibban ɗin ya kira shi wani lokacin yi ya amsa kiran wani lokacin kuma yana ganin kiran yake kin ɗagawa dan shi baya son surutun nan na hibban aka dai ya danna wa hibban kira ɗakin momi jidda Ɗakin momi Jidda ta shiga tana tambayar ina Hibban, momi ta ce ya tafi yayi wanka za su fita hakan yasa Jidda fitowa don komawa ɗakin ta har ta shiga ɗakin ta ta ji karar wayar Hibban da ya bari kan center table, da sauri ta karasa bata tsaya duba waye ba ta daga kiran tare da sallama dauke a bakin ta har zai yanke kiran saboda tsabar bakin ciki wato shine ba zai daga kiran ba kenan bai kai da yanke wayar ba ya ji muryar mace ta yi sallama Cike da mamaki mai tsanani Habibullah ya ɗauke wayar daga kunnen kunnensa yana sake duban lambar da ya kira, lambar Hibban ɗin ce dai hakan yasa ya sake sake karata a kunnen sa ya ji shiru. "Waye ne?" Jidda ta sake faɗa jin an yi shiru kuma mai kiran yana kan layin. Mai wayar ya shiga wanka, idan ya fito za a faɗa masa an kira, bata tsaya jin wani abu ba. ta yanke kiran daidai shigowar Hibban din yana gyara gaban rigar shi ganin wayar shi a hannun Jidda ne yasa ya daga mata giraya aka yi ne ko bincike kike min ne ta baki tai ce. ni ina ruwa na da wayan wayanka ka aka yi waye ya sake tambayar ta oho ni dai na daga na ji an yi shiru kuma abin haushi ma mai kiran yana ji na yi banza da ni da rainin wayo azabi rahiban ya karaso har yana hadawa da tuntube ya amshi waya yana dubawa ai kuwa gaban shi ya faɗi ganin sweet bro a kiran karshe Jidda na tsaye gefe cike da mamakin yadda yake ta faman barin jiki mai kika ce masa ya tambaye ta yana kallon ta babu komai kawai na ce ka shiga wanka ne amma idan ka fito zaka kira shi ya salam kenan na shiga uku wajen yaya habibullah ya faɗa yana zama kan kujerar kusa da shi ita kuwa jidda ko a jikinta sai mata a baki da ta kuma ta nufi ɗakinta dan ɗauko mayafi bar bar bacin rai tare da wani zafin zuciya ne suka taru suka yi wa Habibullah yawa wai shi yau mace ke masa magana haka kuma makaruwa wato Hibban bai daina bin mata ba kenan har ta kai yana yana ma mace yana ba ma mace waya ta amsa masa kira wani irin huci ya furzar cike da haushin Hibban lallai dole na ɗauki matakin ladabtar da shi tunda ba zai iya rike maraicin shi ba tashi yayi ya nufi ɗakin don watsa ruwa ya daɗe a shawa yana zubawa kanshi don duk lokacin da ranshi ya ɓaci sai ya sakarwa kanshi shawa yake jin daɗi sai da ya daɗe ruwan na zuba kanshi yaji ya samu sauki kaɗan a zuciyarsa sannan ya shiga cikin kwamin wanka tsaye yake a gaban miro yana gyara sumar kanshi sannan ya shafa mai mai daɗin ƙamshi nan ya daɗe yana ƙalƙala jiki sannan ya saka kaya na wani tsadajjen ya feshe jikinsa da turare mai daɗi da sauƙin ƙamshi don baya son ya ji ƙamshi ya hau masa kai ƙatuwar motar shi ya shiga sannan ya mata zai tayar sai kuma ya tsaya yana tunani har karuwar banzan har karuwar banza ƙyale har karuwar banza za ta iya gaina min wayo, kyale ta sai na nemo ta na koya mata iskanci ya faɗa yana wa motar ki ya fice a guje har ta ɗako mayafinta yana zaune inda ta bar shi har za ta yi magana ta ji muryar Momi na faɗin su tashi tafi gaba ɗayansu suka fice Momi ke direbin Jidda na gefen Momi shi kuwa Hibban yana baya To masu sauraro bari mu dakata a sai ku kasance tare da ni a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban wannan labarin.